Alhaji Bashir Yahuza Marumfashi barka da wannan lokaci ko wasu manyan labarai ke kunshe cikin jaridar Aminiya yau da safe. Alhaji Garba Zaria kamar kullum dai wannan karan ma muna ɗauke da manyan labarai kamar yadda muka saba. A wannan karan babban mu na farko wanda muka yi suna da Buhari karo na biyu mai mambatituwan da ya kamata ya fuskanta. A 'yan rahoton mu sun kai sun kawo sun tuntufi 'yan siyasa da mutane masu da yau da kullum sun yi kariyar gwamnati da ta gabata a bayan shekara hudu da kuma kalubalen da ake ganin cewa shugaba buhari zai fuskanta a wannan karo na biyu akwai cikakken bayanin a jarirai a gaida aminiya mu je labari na biyu labarin mu na biyu shine wanda muka yi suna gidan solo matattarar nishadi ko ta gurɓata tarbiyyar matasa wannan ma mun yi nazari ne da bincike game da gidajen rawa da drama da ke tumbatsa a a jihohin arewa musamman mun ɗauko bayanan da ke abubuwan da ke faruwa a wajen na nishaɗi da na takaici da sauransu sai kuma labari na uku wanda muka yi bincike ko kuma muka yi nazari game da yadda jihar plateau su ɗauki ɗumi kan kirkiro sabbin masarautu a baya da haka kuma akwai tattaunawa ta musamman da muka yi da shugaban sashen hausa na rfi da kuma babban edita bashir ibrahim idris domin jin yadda gidan rediyon ya kafu da kuma yadda ake cika shekara goma sha biyu a ya zuwa yanzu ka ce kun taya mu murna kenan a bangaren kasashen waje muna da labarin satoka sakasi tsakanin kasar amurka da iran wato labarin yadda yadda ita amurka ta samu bayanan sirrin yadda iran ke bunƙasa sinadarin uranium sai ɓangaren abubuwan al'ajabi bangaren al'ajabi muna da labarin yadda a ƙasar indiya aka ji wata 'yar maraka wadda aka haifa da ido ɗaya kuma babu hanci to ikon allah abin ba shi shine yadda mutane suka koma suna bauta ma ita wannan karamar maraka a sha mu je bangaren wasanni a bangaren wasanni muna da nazari ko kuma in ce labarin yadda a Najeriya za ta cece raini da kasar Qatar a gasar kwallon kafa ta 'yan ƙasa da shekara ashirin wadda za a fara gudanarwa a ƙasar Poland. A baya ga waɗannan Aminu yana ɗauke da muhimman shafuka da suka haɗa da shafin gizago, shafin adabi, shafin kiwon lafiya na da ta'awala Bala Muhammad wanda ke bayani game da ainihin kiwon lafiya na al'umma. akwai shafin sinadarin rayuwa da dausayin kauna akwai kuma shafin madubi wanda ke tattauna al'amuran yau da kullum wanda ainihin tsohon editan wannan jarida malam balarabe ladan ke gabatarwa malam garba ali waɗannan su ne kaɗan daga cikin muhimman abubuwan da za a samu a ta wannan mako dauke da hotuna da bayanai masu ratsa zukata insha Allah. A gaida jaridar Aminiya da muƙaddashin edita Bashir Yahuza manumfashi da fatan masu buƙatar sayan jaridar Aminiya za a garza yau da safe a sayo kada ta ƙare.